almas'alatul hadiyatu ashir kina ya tsaya a kansa ala waqtin muhaddad akan wani lokaci haddadadde aw miqdarin muayyan ko wani gwargwado ayyananne yambagi wanda ya kamata an yastaghriqahu almar'u wanda mutum ya kamata ya kwashi fi du'a yana yin addu'a qabla an yansarifa gaban ya yace babu ina fatar an fahimta ba a sanya cewa ga iya lokacin da za a yi mamaci addu'a ta shi ba ba sanya ba yace cikin iya bincike na ni dai ban ga inda aka haddade mi kidarin lokacin da za a tsaya addu'a ba wa inna ma ja'alu zalika kawai malamai sun sanya wannan ne hasba saqatil mushayyi wargwadan lokacin da wanda suka raka gawa suke da shi wa ragbatihi da kuma kwadayin da mutum yake da shi fi du'a wajen addu'a da akhihi ga dan uwansa wa musulmi wa hada huwa zahiru ma taqtadihi al-adillatu wannan shine zahirin abinda dalilai suke nunawa wa amalin salafus salih da kuma aikin magabata na gari shine sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'ina fa qad kana ba'duhum sakin su ya kasance yujizu fi du'a akwai wanda in yazo yakan takaita wajen addu'a ana ganewa wa ba'duhum sashin su kuma yutilu akwai wanda in yazo yakan tsawaita kenan kaga tunda an ce tashi wani zai tsawaita wani ya yi mai ya takaita wannan yana nuna cewa addu'ar kowa daban-daban yake kowa ba ta jami ake ba domin inda tara ake yi to dole in wanda aka sa ya yi addu'a shi ne mukaddam ya yi dogwa dole ragowar mutane ba sai su tsaya ba dole su tsaya wa ƙallil mustahab mafi karanci abinda ake so shine an yi da uwa mutum yi addu'a lil mayyit ga matacce bil maghfirah cewa Allah ya masa gafara wa tathbit sannan Allah ya tabbatar da shi mafi karanci ana so ka roƙon masa wannan marratan wahida ko so ɗaya ana ganewa da kan an je kabari wanda bai iya ba da larabci ya hausa wanda aka binne ka ce Allah ya yi mawana gafara kuma Allah ka tabbatar da shi lokacin da za a tambaye shi in iya wannan kaɗai ka faɗa ka masa addu'a ya fi aji a ita wannan ƙafa-ƙafa. ko a ce a kawo yin nafa ta hana ƙafa 111 ba a gama 111 ba a ce a kawo ijaja'a ba ijaja'a ake cewa ya ce a karanto kulikulai wala za ya ke jiya in kowace da eh ta sha bakin kaji ne ba ya yi an gani la'annahu zalika domin da wannan ne ya kunu yakan kasance kaji kama mutum ya tsaye bima ya tarihi kaulin nabi sallallahu alaihi wasallama da abinda maganar annaba take hukunta ba ya ce istaghfiru li akhikum ba ku ne wa dan gafara wasu lahu bitasbit ku roƙan masa Allah ya tabbata to mafi karanci in ka faɗi koda kalma ɗaya ne kafin umarnin da annabi cewa Allah kai na gafara sannan Allah ka tabbatar da shi yanzu da za a yi masa tambaya wannan addu'ar taka kaɗai a cikin kalma biyu ya bi wannan kafa kafan da ake zuwa ita yi amma ko wanda suke ganin fa in ba kafa kafan na aka yi ba a addu'a ba ba ke ta kullum kake ganin ana ta jifa ma ana ta ai ba sa yin addu'a mutanen da an je an rafa gawa watsewa ake ana gudu gudu an gane fa idan arada idan mutum yana nufin an yazi da ya kara fi du'a a cikin addu'a nau'i a sanan ya nau'anta me nau'i shine kai wannan kalar ko fi maddatihi a cikin asalin addu'a fa'ala ba laifi kenan za ka iya cewa Allahumma ghafir lahu wa thabbithu sannan za ka iya wasu addu'o'in da muka faɗa a baya ko Allahumma ghafirhu warhamhu wa afu anhu wa akrim nuzlahu wa sima dakalahu وغسله بالثلج والماء والبرد اللهم نقيه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس an fahimta ai da irin waɗannan addu'o'in za ka yi tsara in baka iya da larabci ba idan ka kiyaye ibarar da Hausa in kai addu'ar yayi Allah kai masa gafara Allah kai masa rahama Allah ka sa ya huta Allah ka wanke shi daga kowane irin datti Allah kai masa kaza Allah kai masa kaza irin nan kalmomin sun fi a kabari da zo a karanta abubuwan da mutum har a tashi bi da alaka da su kwata-kwata kai da kasan kake jin larabci kai kasan abin da aka faɗa cewa har aka tashi bi da alaka da shi an gane wala haraja wannan babu laifi wa qad taqaddama bayan thubuti zalika bayanin tabbatar wannan ya gabata an iddatin da yawa min ashabin nabi daga cikin sahabban annabi wa kullama aqala du'a duk lokacin da mutum ya tsawaita addu'a ga dan uwansa mamaci to kana afdala tsawaita addu'ar yafi wa ahabba kuma yafi soyuwa domin wanda ya tsaya akan gawarka bayan ka rasu yayi maka addu'a ta minti 30 da wanda yayi maka addu'a ta minti 2 da wanda yayi maka addu'a ta awa ɗaya, ai ina ganin zaka iya fahimtar matsayin su wajen soyayya a gare ka ba ɗaya ba yadda uzurrika yawa mutane yawa yanzu an je ma ana rufe gawa kowa yana buga waya an koma gefe ana tattauna musu siyasa don ka gana ba ta kai suke ba shi yasa mutane saboda lokaci ba su da lokacin addu'a shi yasa suka musan ta jami saboda ko sun yi ko ba su yi ba sun shiga rubuci ba shikenan min hadith Aisha radiyallahu anha fi du'a an-nabi wajen addu'ar annabi da ahalil baki ga mutanen baki? wa a cikinsa take cewa hatta da albaqi hatsi da annabi ya zo baqi'a fa qama annabi ya miki fa aqala siyama. kun ga ne mahallin shahid ko idan zai yi addu'a ga mutanen da ke kwance a baqi'a yakan tsawaita addu'a ثم رفع يديه ثلاث مرات sannan ya daga hannunsa su uku aidan ya gabata غبات تعليق imamin nawawi ta'aliqun da Imam an-Nawawi rahimahullahu alaihi bi qawlihi yace fi istihbabu italati du'a a cikin hadisin cewa mustahabbi ne tsawaita addu'a sannan wa takririhi da kuma maimaita ne addu'a da haka mu ba cewa muka kara addu'a ba idan mutum ya mutu mutane su kuma su yi hakuri abinda muka ce abu karantawar annabi Muhammad a wajen addu'ar mu abinda muka ce kenan bas shi kenan wanda ya ga dama in yana so Allah ya karba to ya tsaya a yi yadda annabi ya karanta amma wallahi duk wanda Allah ya ce aikin addini yayi yadda yake so ba da annabi Allah ya aiko shi da shi ba wallahi ba halukin da yake ma Allah tilo da karba ko yi ku tashi shikenan kun ga wanda aka zo binnewa kun jami'a asara abinda ya kamata ya amfane ku da shi ya amfana da shi na yan uwantaka ta musulunci saboda kin bin wa annabi ya sa ba zai amfana da wannan abu ba haka kuma ake ta tada kula a makabata ba an gane wa qad sabata fi sahihi muslim ya tabbata a cikin sahihi muslim anna amr bin al-as lamma hadaratu al-wafat yayin da mutuwa ta zo masa qala yati fa idza ni idan kuka binne ni yati fa shunnu alayya turaba shunnan kun zuba ƙasa a kai na zuba ko kuwa ku zuba ƙasa a kai na zuba kana kallo kullum mutane zuwa makabarta ake yadda kasan ya kamata a ce mutane an na an yi hankali ka ga mutumin da kuke tare da shi ya san komai na ka san komai na shi tare da shi za a dinga cik gama ƙasa ta kai baro goma sha biyar da an sa ka sai an kawo su tiɗa cikin itace an sa da wasu ciyayi da wasu falani ko dawo ma dare aka yi lokacin ai baka yi saka tashi sannan sai a kawo ba wata ƙasa ta kai baro goma sha biyar sai a tura da za a dan bar wani rami shi zai ce to ga nan gurin ya kamata a toshe ko kuwa sun ma'aƙimu sannan ya ce ku tsaya haula kabari gefen kabari na ƙadara matun haru da zuri gwargwadon yadda ake yanka tsohon rakumi wa yi kusan mulahamu a araba naman shi hatta asta'anita bikum har sai na ɗebe cewa da addu'ar da za ku yi mu wa anzur wa anzura sannan in diba in ga ma za ku raji ku bihi rusul rabbi da mai manzannin ubangiji na da za su zo da mai zan ba su amsa su kuma in suka zo ba akwai munkin da nakir ba mai ma'anan munkar wanda ba a sani ba mai ma'anan nakir shi ma wanda ba a sani ba ba annabi ibrahim ya ce kala innakum qaumun munkaruna ba ai ku mutane ne da ban san ku ba annakiratu shi ma dama ana mun san cewa khairu mu'arraf abin da yake ba sananni ba to munkir ko munkar da nake wanda baka taba ganin sa ba a rayuwarka ranan ne zaka fara ganin sa karan farko kuma ana binne ka da an juya shi yasa annabi yake tawassalu lahu tasbita ku roƙan masa tabbata saboda ɗaya kunnanka na sama da an gama rufe ka sanda mutane za su biyu ana jin kana jin ƙara takalman su za su biyu gida sai kunnen ka na ƙasa yana jin ƙara ga mala'ikun nan za su taso za su yi maka tambaya kuma annabi ya ce sanda za su taso da wata narke ke guduma, kowa zai tuwo ne ta harbe shi sabai suka ce ya rasu lallahi waye zai ga mala'ika da guduma hankalin zai tashi ba annabi ya ce masa Allah ya ce lafin da alladhina amanu bil qawli sabiti in ga ka ga kabari ka samu matsala to ba ka da imani da aiki mai kyau amma dan sun taso da guduma hannunsu su taso mana ba abin da za su ba tambaya za su ma hudu man rabbuka manna biyu, ma dinuka wa ma ilmuka da ka ba su amsa shi kenan za a buɗe kabarin in an kabarin tun daga nan za a yi linkin din kabarin da aljanna kai da kanka za ka ce ina ma a tashi kiyamar na yanzu ake kaɗan yi haƙuri kaɗan ƙara jira tukun na wata eh? sallah da ake da wasu aiki na alheri su ne za su zo maka a cikin sura mutum mai kyau a kabari ya dinga zo kuna biya ka ce ban taɓa ganin mutum kyakkyawa ba a duniya irin kai sai to ai ne aikin ka da kake shi yasa wallahi duk wanda ya kuskure ya shiga kabari ba aiki mai kyau ya riga ya makai mugun hasara ya bi mummunan dabara ya bace da rashin basira Allah ya kiyaye قال الإمام النووي رحمه الله الإمام النووي الله كجدانس الله كيما رحمة ياتي فيه عسكنس أقوي فوائد أقوي فائدوجي من هذا قتكي إثبات فتنة القبر أقوي تبتور فتنة القبر wa su'alil malakaini akwai tambayar mala'iku guda nawa biyu ba shi yasa ba wuce ke tada abin da ka ga mutum wala kiriya mai a kabari ba mutuwa sai ta jami'a eh ko yanzu kana cikin masallacin nan za fara maka rabbuka wannan ka. ai dole sai da ajira sai kai mi ya ka mutu <laughs> to da ka da fara marar rabbuka wannan yuka ma jini ka kuma magana ai sai da habibi fa huwa mazhabu ahlil ita ce mazhaba ta ma'abuta gaskiya mazhabar ahlus sunnati wal jama'a ce mun yadda akwai fitanar kabari sannan akwai azabar kabari inkarin azabar kabari da tambaya kabari wannan matsala ce ta mu'tazila kuma ana nan ana dauko afkar na mu'tazila ana shigo mana da shi shi yasa tsaro littafin al-aqidatu sahiha na mala abakar gumi lokacin da ya zo kan wata aƙida da yana so ya nuna hatsarinta sai da ya ambaci jahamu bin safwan ya ce wannan aƙida ce ta jahamiya a hankali da ita amma sai gashi mutumin nan ya zo ya fara cewa yanzu su su jahamiya su su shi'a su mu'tazila da amanta da maganar su wai magana kawai ake ta hujja ne sai ka kalli yadda muke turka-turka da matsiyatan nan wai wani zo rana ɗaya ce wai a manta da wani maganan shi a wani maganan mutazila wani wai wai magana kawai ake ta hujja don ba so kace ka shigo da aqidar mutazilan da jahmiya ba ina ruwanka da su da zaka ce a manta da maganar su kuma muna mutane da dama saboda munafunci ya shiga zuciyar mutane ba Allah bane a gaban su ba addini bane a gaban su sai zaman to kawai sai ake kallon aiwana da wani da wani fitnan nuni an fahimta ai wani ma ya ce wai hasada kake sai ka rasa nan wa za ka yi ma hasada wa za ka yi ma hasada da wanda ake cewa za ka yi masa hasada in ana maganan wai inda ka yake zuwa ne a duniya da nashi inda naka yake zuwa nashi bai zuwa yadda kai aka san ka a duniya shi ba a san shi ba yadda ake sauraron ka ba a sartowa za ka yi mahasada wanda ka fi ko wanda ya fi ka eh an fahimta yi to saboda haka a hankali wannan wani zindiƙanci ne ke shigowa da wani mulhidanci a hankali a hankali to da haka magana ba ta ma wasu daɗi amma haka muke faɗa su ma sai su yi haƙuri faɗa ake mu ma shi sa muke faɗa ko kwa watakila wani ya kalle ne sai yanzu shewa ne ya taso inda kaman wani asi yana mu wani raddi da rashin kunya kai sanda yake kallon Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani Malam Nasiruddin Albani ya girma Malam Abubakar Goma da zuwa duniya da shekara takwas yanzu furfuran Malam Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ba ta cancanta a mutunta ta ba wanda ya girma ubanka bai cancanta girman da ya ma ubanka a mutunta shi ba sannan Sheikh Albani malam abubakar kuma tsarin malamin shi shek bin ba shine tsarin shek albani a gidan karatu amma wannan bai hana a kalla albani a ce mai munafiki bai hana a kalla albani a ce mata kabi wannan dina da maganganun an fara kai san da aka ce ma albani kabis ne kai ko kuwa shi ya halatta kalla albani ya ce mai munafiki kabis ni ne bai halatta in yi magana ba sai ka hana ni in ka isa yasa duk wanda ya taso da yana sai ce to ga abin da aka faɗa ma shek albani kai san da aka faɗa kana yana in kana so ni in daina kai kaje ka hana shi ne na amma kai baka iya hana shi wani ka zo ka ce saboda kai ka rena na kana ganin ana haɗuwa kullum ana gaggaisa ana lafiya lo lafiya lo lafiya lo shikenan ni kana da damar kai mun magana shi ko ba za ka yi magana ba ai bai yi wa ai bai yi wa an gane to da aka inkarin azabar kabari aqida ce ta mu'tazila ba aqida ba ce ta halu sunna an gane inkarin annabi isa ba zai dawo ba aqida ce ta mu'tazila ba aqida ba ce ta wa ta halin sunna inkarin ya jujo ma jujo ba zai dawo ba aqida ce ta wa ta mu'tazila ba aqida ba ce ta halin sunna shi yasa tun da an san aqidun mu'tazilan ake dakuwa shi yasa ake ta tawayin da amanta da wani maganar mu'tazila da shi'a da waye da waye kawai yanzu magana ake ta hujja an gane wa minha istihbabul muksi yana daga cikin mustahabbi ne mutum ya zauna inda kabari a wajen kabari ba da dafni bayan an binne mata ce lahazatan wani lokaci an gane na hawa kwatankwacin ma zakara abinda ya ambata lima zakara ga abinda ya ya ambata ba laifi idan an binne mamaci ka samu dogon lokaci a kabarin ka zauna kai ta masa ne addu'a ana fahimta kaga mun tabbatar da cewa ana yin addu'a abinda muke ta kokarin kore musulmi a kansa shine a daina yin abin da ya saba wa karanta wa annabi in an je makabarta nan ne kawai ake rikici da mutane fa'idatun wata fa'ida qala al-imam an-nawawi kuma ku kalla ku gani galibin maganganun da yake dihuwa maganganun ne na al-imam an-nawawi saboda shi mai littafin ba misri ne misra kuma galibi mazhabar al-imam shafi'i take sannan al-imam an-nawawi din yana daga cikin rijalul uzza gwagwaran malaman da suka mutu suka bar duniya ko aure ba ba saboda rikicin kasu kai kuma kana nan ka tara mata da yara har ka ta duniya ka kake su ba a ma samu damar yin ma ba yin aure sannan iya abinda malamai binciken su ya ba su akan al'imamin nawawi ko da yana da kusakure a wasu babu mutum ne ai zai iya kusakure nema wata rana in na bar duniya haka za a zo a ce na yi kusakure na yi kusakure guri tara ba laifi ba ne za a iya faɗa amma dai iya abin da aka hasaso cewa akwai Allah cikin al'amuransa saboda duk abin da al'imamin nawawi zai da aka ga yakan buɗe dukkan littattafan shi da hadisin innamal a'malu bin niyyat an gane ce al’insara ku juyawa an jana zaki daga jana'ida arbaka qasamin ya kasu gida hudu ko kuwa ahaduha na farko yansarifa uqayba salati akwai wanda yake juyawa ana gama sallah da haka uqay tasgiri ne dan ya nuna maka kusa ba ana cewa hayatuhu ubaydar risala ba eh ana nufin tabda manzanci malam mai zuhuri ya ce bu'aidur ruju'i man dafanuhu anhu ahata bihi shuhubul ikra kun ga bu'aidur ruju'i yana nufin ana gama dawowa an gane to da yansarifu mutum yakan juye uqaibas salata ana gama sallah idan mutum ya zo ya sallaci gawa ana gama sallar gawa ya juya to falahu min Al'adar kira sun shi na da yankin lada ɗaya ne sannan annabi ya ce yankin ladan ya kai girman dutsen uhud ko kuma dutsen uhud a tsayen shi haka ya kai wajen kilomita goma sha uku in kuma ka tsaya aka yi sallah ka gawo ka kai ta makabarta kana da kira tsani yake lada nawa biyu kenan sha uku sha uku nawa kenan ashirin da shida eh? a sani na biyu an yi ba'aha akwai wanda zai bi gawan hatta tuwara har sai an binne ta an gani? don ba Allah ya ce hatta tawarat bin hijaba har sai ta buya to hatta tuwara har sai an ɓoye ta a cikin ƙasa kenan wayar ja'a ya dawo ƙabla ihalati turabi kafin in an sa ta a cikin ƙasa kafin a gama rufa mata ƙasan shi ne watakila wani yana da uzuri asalisu na uku akwai wanda ya ƙifu ilal farabi zai tsaya har sai an gama minal tsabari daga tsabari wayan sarifa amma fa zai jiya min gairi du'a'in ba tare da yayi mai ba yayi addu'a akwai wanda da an sa kabari kafin a gama tura kasa akan gawar yayi yayi gaba akwai wanda zai tsaya sai an gama sa gawar a kabari an tura an daidaita kabarin an yi komai amma wa yan sarifa min gairi in zai juya ba tare da yayi addu'a ga wanda ya mutu ba yace arrabi'u na hudu yaqifa yaqifu ba'ada ba'adahu inda al-qabri akwai wanda zai tsaya bayan an gama yin kabarin wa yastaghfir Allah ta'ala lil mayyit ya nemi gafara ga Allah ga mataccen to wanda ya tsaya akan kabari aka rufe gawar yayi addu'a wa hada daraja darajat fil fadila wannan shine wanda yafi kowa daraja a cikin abin da ya shafi mutuwar wani an fahimta ai ka tsaya ai sallah da kai ka bi a rufe an rufe mutum sannan ka tsaya kai masa wa kai masa addu'a ana fahimta almas'alatu saniya ashara matsala ta goma sha biyu wanda ita ce ta ƙarshe malam yace wala allah ba mamaki kada asbaha minin almunasib al'an an waye gari yana daga cikin abin da ya dace ba adatti mali ba adatti mali tasawwur bayan ainihin wato cikan suranta wannan matsalar an nu bayyana hukm ash-shar'iyya mai bayanin hukuncin shari'a da hadha du'a ga wannan addu'a fa aqulu wa billahi tawfiq ina faɗa ga Allah nake neman dace laqad atlaqa aktsaru ahli ilmi da yawa daga cikin malamai ma'abuta ilimin sun fada al-hukma hukunci bi babu ad-du'a ila da yawa daga cikin malamai na musulunci abinda suke fada cewa wai yin addu'a ga kabari ga matacce idan an je makabarta mustahabbi to shine yake so ya faɗi hukuncin shin mustahabbin ne ko a'a akwai akasin haka ana ganewa sai ce shi ne alhukuma biski babin du'a da mai ta aka ba dafnihi karshen binne ka ya ce wallabi ya doli abinda ya bayyana gare ni min yaƙi kalamihim na wato tsarin maganganun su malamai annahu munazzalu munazzalun alal ayani to mustahabbancin yakan sauka akan daidaikun mutane ne an gane mustahabbancin ko kuma wato a wallazi yabdu li min siyaqi kalamihim annahu shi wannan matsalan munazzalun za a saukar da shi ne alal a'yan akan ɗaiɗaikun mutane wa illa in ba haka ba fa hal yajuzu lil mushayyi'ina ya halatta ga wanda suka rufe gawa إذا دفنوا ميتا مسلما in suka binne matacce musulmi an yansarifu anhu jami'an kowa ya juyo ya dawo gida ya kyale shi duna an da uwa lahu wahidun minhu ba tare da wani a cikin ya masa addu'a ba matacce ba tare da wani yayi addu'a ga mamacin ba a dawo gida ya halatta bai halatta ba ana gane yace allazi zaharu li abinda ya bayyana gare ni adamu jawazi dalika shine rashin yin halaccin ya kuma ba wanda ya sai fito ya ce halal ne haka min ha daga ciki awwalan na farko shine annan sirafahu juyawar mutanen min duni du'a'i ba tare da yin addu'a ba li akhihim ga dan uwansu almutawaffa wanda ya rasu to yu'addu wannan abin da suka yi za a kirga shi sarihatan a fili ko mukhalafatan sariha sabawa ne a fili da kaulihi sallallahu alaihi wasallama ga maganar annabi annabi ba ya ce istaghfiru li akhikum ba ku neman ma dan uwanku me sai ya ce was'alu lahu bitathbit quruqan masa Allah tabbata fa innahu al'ana yanzu za a tambaye shi kenan inda za mu hada a makabarta kowa ya juyo ba tare da bin wannan umarnin na annabi ba an saba ma annabi ko ba saba mai ba an saba ma annabi kenan kaga bayyiwa a rufe mamaci a kabari a juyo a kyale shi ba tare da an samu an masa addu'a ba ana ganewa wala yaridu ala zalika ko haka ne wala yaridu ala zalika ijma'u ahli ilmi bai bai zuwa akan wannan ijma'in ma'abuta ilimi al babi akan abin da yake mustahabbi ne li'anna kalamuhum domin maganganun su malamai wadihun asiri yake fi anna al abinda suke nufi da shi bihi shine al-a'yan akan daidaikun mutane lal majmu ba akan taron mutane ba akan daidaikun mutane mustahabbi ne kowa ya masa mai amma ba akan taron wa ba taron mutanen ba ثانيا na biyu idan kana du'a in addu'a ya kasance lil atishi lil ga mutumin da ya atishawa ko ai tashmituhu wato shine gaira shi wajiban wajibi ne alaman bijiwari akan wanda yake yanzu ba annabi ce yana daga cikin haƙƙin musulmi akan musulmi ba inda yanzu wani zai atisha wani yana jefa in ya ce alhamdulillah me ya zama wajibi shi kuma yake yarhamuka Allah shin faɗa haka wajibi ne ko ba wajibi bane sai ce inda kafirin min ahlil ilmi da yawa daga cikin ma'abuta ilimi fali an ya kula wujubud du'a to in inda zaka yi aticawa wajibi ne dan uwanka musulmi ya maka wannan to ai fali an ya kula wujubud du'a a ce wajibin yin addu'a lil muslimi ga musulmi alladhi a fi qabrihi wanda aka dauke shi aka sashi a kabari aulawa ahara ya fi cancanta ya fi zama wajibi sama da wanda ya atishawa a yi an fahimta yi yayin da huwa fi a masjid yana cikin matsananciyar bukata ila da'awatin salihatin zuwa ga addu'a ta kirki sadiqatin kuma addu'a ta gaskiya yake so a yi masa wanda yusabbituhu Allah wanda Allah zai tabbatar da shi bi hada ita fi hadal waqtil asif a wannan lokacin wa lokacin mai wahala an gane gashi nan lamba ta 69 ko 96 an abi hurairah radiyallahu anhu annabi sallallahu alaihi wasallama qala annabi ya ce inna allaha yuhibbul qudata Allah yana son mutumin da yake mai atishawa ne ko wa yakrahu tasa'uba sannan yana kin hamma fa idza aqasa ahadukum idan ɗayan ku ya atishawa wa hamidallahi ya gode ma Allah to kana haqqan ala kulli muslimin haƙi ne akan wa an ya kula lahu ya ce masa yarhamukallah Allah ya maka rahama wa amma tasa'ubu amma yin hamma fa inna ma huwa min ash-shaytan daga shaytan ne fa idza tasa'aba ahadukum idan ɗayan ku yi hamma falyaruddahu mastata'a ya kokarin rufe bakin sa wajen mai da hamman gurgudan ikon sa fa inna ahadakum idza tasa'aba dhahika minhu shaytan shaytan yakan masa ne yakan masa dariya da haka yanzu sai mu dauka cewa yin addu'a an gani wa ala zalika akan wannan yumkinu lil qawl zai yi mai mafaɗi cewa bi annad du'a lil mayyiti yin addu'a ga matacce aqiba dafnihi idan an gama binne shi mustahabbul lil a'yan mustahabbi ne ga dukkan wa mutane amma wajibun alal kifaya wajibi ne dole a samu sashin wasu musulmi wasu su dauke mu wasu kenan inda za a je kabari a rufe wani a watsi ba wanda ya masa addu'a duk al'umma an yi laifi ko ba a yi ba an ina ba ta ran fahimta kenan kaga yin addu'a ga mamaci ba abu bane wanda yake na wasa kamar yadda annabi ya faɗa cewa wato haƙƙin musulmi akan musulmi ai yana daga suci idan ya mutu a yi masa sallah ko to in yi wasu suka tsaya aka yi masa sallah ai fardu kifa'i ne wasu sun ɗauke mawa wasu amma inda mutum zai mutu yana musulmi kowa ya ƙi mai sallah a ƙi ɗaukar shi a kai shi makabarta an yi laifi ko ba yi ba to haka da za a kai shi makabarta a ƙi tsayawa a mai addu'a kowa ya watsi an yi laifi an fahimta hai an yi zunubi na haka a ɗaiɗaikun mutane ne ya zama mustahabbi amma akan al'umma fardu kifaya ne dole a samu wanda za su yi wa mamacin addu'a don wasu su ɗauke mawa wasu amma in son samu ne kowa ana so wa mamacin wa mamacin addu'a wannan ne wa hada akhir ma qatattu jam'ahu wannan shine karshen abin da yi nufin tara shi fi hadhihi matsala a cikin wannan matsalan alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talakai wa sallallahu wa sallama ala na muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina da kuma iyalan gidansa da sahabbansa da tabi'ansa da haka zamu kokari mu tsaya anan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu littafi ya zo ƙarshe iya abin da za mu iya karantawa kenan sai kuma wata rana in wani littafin ya samu haka za a akwai littafin taswiyin alwar'an na abdullahi gwamnati na taɓa fara karatun shi a sakkwato ban gama ba an gane to yanzu buƙata ta taso a sunna tv suna so za su saka karatun to da sunna tv suna so za su saka karatun sai ya zamanto ba mu yi shi a tsarin da ya kamata su dinga saka karatun ba don ba mu yi shi awa daidai ba an fahimta yi to shi ne nake tunanin za mu magana da malam usman idan akwai yiwuwar shi ma mu masu tsarin karatu irin wannan littafin yana da matukar amfani musamman wajen ɗaliban ilimi wanda suke da alaƙa da luga ƙwarar gaske na farko za mu koyi abubuwa da dama a akwai maganar dauriya da jajircewa akan harkar addini ko mun fara karatu da ku ba a ƙarasa ba a karatu irin na tsari na zaune to sannan na biyu banda Allah ya taimaki Shehu Abdullahi ya rubuta littafin da dalilin da sa suka yi hijira da shi da Shehu Usman to da rigimar da za a yi da ƙarire da za a ma nan bayan Allah akan maganar jihadi da hijira da tana da yawa sannan na uku yana daga cikin abin da littafin ya kunsa duk wanda ya ce maka kana kafarta musulmi to an ka rike littafin tazminul warqat kada ya ishe ka hujja cewa ai in dai sallah ce take sa ba a ciwo mutum kafiri to ba ku kuka fara ba shehu abdullahi sun dan su fa da suka yatsa suna yin sallah amma ka ta shehu abdullahi suke ne ke faɗa cewa ba da su bi bismillahi wa shukr yatba'u ala qamdi kuffarin alaina tajammu kuma akwai yakin da suka buga da yunfa yana faɗa a ciki yana cewa fajan ma'a zuhurai ma'a isha ayyu yunfa birima alal ima'i wa shamsu tadlu yace ya hada sallar azhar da la'asar da magariba da isha'i a kan bakin kogin rima a lokacin da rana take bulluwa kaga yunfa yana sallah amma haka abdullahi gondu za ka je na ce masa kafare ne saboda sun riga sun fita addinin ga baki daya da wasikar da ya rubuta ma dan uwan shi daji da zaidin da ba yi hijira ba sun tahu cewa bi Allah ya yabqa bainal muslimina wa bainakum alamatul wijadi khazaltum jama'a islamin jahar rigan minkum walatul aadi nasitum ma qara'atum fil kitabi an gani kun bar abin da kuka karanta a cikin littafin Allah liza aqsatu musubulan rashad saboda wannan ne yasa kuka kauce matafarkin Allah yace alam ma yakbikum in yaskafukum eh ولا يعلونكم في ذا المراد كذلك لا تذر لا يتخذ ila bura'a minkum ya ibadi wannan iktibasi yake na bala'i ayoyi ne ya hade a gurin yake ta kawo su haka to insha Allah muna tunanin watakila ban dai sa lokaci ba da za a yi amma muna tunanin komi a nan garin ko kuma in koma sakkwato mu sake littafin da izinin Allah amma dai insha Allah za mu yi shi akan tsarin awa ɗaya yadda za mu samu a karance littafin yadda zai iya sawa a sunna TV din insha Allah Allah ya mana tofiki da haka littafin yana da matukar muhimmanci a sai ɗalibai wanda suke da alaka da adabi su nemi littafin yana da matukar muhimmanci da haka za mu kokari mu tsaya a nan in ina gari watakila sati mai zuwa ban yi tafiya ba in akwai yiwuwar mu sa wani abu watakila alhamis da juma'a da asabar to za mu sanar insha Allah wannan suke bibiyan mu ta social network kun Allah ya da za su gani subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Thank you.